Bismillahir Rahmanir Rahim. So Maya Majnun kashi na ashirin da shida. A cikin yanayin ne kuma Allah ya bawa azuma ciki, ciki mafi soyuwa a gare ta. Cikin da muka sa dukkan wani fatan mu akai, duk da ya zo mata da yawan laulayi da kuma yanayi mara daɗi. Haka kuma muka ci gaba da renon cikin har sai da ya kai watanni takwas. Kafin na ɗauke ta muka tafi Toki saboda ta ce min a can take so ta haihu. Cikin ikon Allah kuwa tana cika watanni tara ta haifo yaronta namiji. yaron da ya zama zakka haka kuma tsoka na jinin jikin mu saboda tsananin kamanni da take yi da yaron ne yasa nake jin sansa sosai ina mutukar sansa sai da duk yadda na kai ga sansa ban kai azuma ba domin ita ce ta saka masa suna abdulmajid murmushi ya tare da juyawa a hankali ya kalli daidai saitin ɗakin majid din majid shine farin cikinmu shine duk wani fatanmu muna alfahari da shi a koda yaushe domin zuwansa ya kawo mana sauyin rayuwa a cikin shekaru bakwai mun raine shi kamar sarki mun ba shi farin ciki ingantacce mun inganta rayuwar shi ta hanyar sa shi a makaranta mai kyau azuma ta ba shi kulawa fiye da yadda na ba shi domin a koda yaushe ita ke koyar da shi duk wani abin da ya shafi addini tun daga ƙuruciyarsa yake da shiga rai sai dai wani hali nasa shine miskilanci idan har yi dariya to yana tare da azuma ne wace yake kira da ummu ko kuma ni mahaifinsa wanda zuwa lokacin kasuwanci na ya haɓaka inda muka bar Najeriya muka koma Rasha da zama saboda wani aikin kwangila da zan yi na tsawon shekaru biyu muna can ɗin ne kuma azuma ta shirya don zuwa Turkey saboda kai gudunmuwar ta gidan marayu da ta tashi hakika na so mu tafi tare sai dai hakan bai samu ba saboda babu yadda zan iya tafiya na bar wannan aikin da muke yi bayan haka kuma ga majid da ke karatun firamare a ƙasar rasha wanda a lokacin suna exam dole ya sa ta tafi ta bar shi tafiyar da har yau na kasa manta ta tafiyar da ta zama mafari na jefa rauni a cikin rayuwar mu rawar da ta ji muryar na yi ne yasa ta ɗago da idanunta ta kalle shi don haka nan ta ji zuciyarta babu daɗi musamman ko da ta ɗago ta ga hawaye a cikin idanuwansa ƙwarai ba ta iya jure ganin hawaye a idanun babba wannan dalilin yasa ta sunkar da kanta ƙasa Bologna da kuwa cikin rawar murya da sanyin jiki ya ci gaba da cewa tafiyar nan ita ce ta nisanta mu da farin cikinmu ta kusanta mu da baƙin ciki ita ce tafiyar da ta mai da mu abin tausayi marasa galihu tafiyar da ta sauya rayuwar majid daga dariya zuwa kuka haka kuma tafiyar da har yau take sawa muna jin kanmu a matsayin bamu da kowa domin ginshikinmu bata dawo ba azuma bata dawo ba somaya ta je Istanbul da kwana biyu aka kira ni cewa heart attack ya bige ta ta faɗi ta rasu na ji ciwo sosai mun yi kuka kukan da har abada ba za mu daina yi ba sai dai babu yadda za mu dole muka haƙura kuda na gama contract ɗina kuwa na shekara biyu kasa barin rasha na yi domin Majid da ke karatu ni nake kula da shi duk da ba ma jin daɗin zama da juna saboda a cikinmu babu wani farin ciki haka har ya kammala primary school ɗinsa na so tafiya da shi ingila amma ya ƙi haka ya sa dole na nema masa makarantar gaba da firamare a nan rashin yayin da ni kuma na tafi ingila na bar shi a nan bayan na ɗauki hayar mai kula da shi saboda kaltum tana can najeriya ta kuma ce ba za ta zo nan rasha ba a rashin ne majid ya kammala duk wani karatunsa na secondary ɗinsa har zuwa lokacin kuma ban sake waiwayin wata 'ya mace ba duk da kaltum ta ce ne aure amma har abada bana jin akwai wata ya mace da za ta kai min azima bayan haka kuma ba ni da wani lokacin kowace ya mace ko da ni kaina ma ni da lokacin kaina saboda kasuwanci na yana ƙara haɓaka yayin da sunana ke yawo a ƙasashen duniya tun majid na da shekara sha takwas na rattaba sunansa a matsayin shugaban gamayyar kamfanina na s wanda ɗaya ke ingila ɗaya kuma yake najeriya wanda daga can Ingila ne ake kera kaya sai a kawo su nan Najeriya. Kasancewar kayan na'urori muke sarrafawa kamar su fridge, AC da dai sauran duk wani abubuwan na'urori. A iya ci gaban da kasuwanci na ke samu na fuskanci kalubale da yawa inda makiya daga kasashe daban-daban. Haka ma Majid wanda ya tasowar kawa saboda basirar da yake da shi wajen iya sarrafa kwamfuta. Kasancewar sama abocin karance-karance shi yasa yake da kwakwalwa sosai. ya kasance mai nasara akan komai hakan yasa ya taso da son business kamar ni wanda zuwa lokacin ina cikin sahun masu kuɗi na duniya sai dai bana son tara dukiya mara iyaka wannan yasa a kowane shekara nake cire kuɗaɗe masu yawan gaske ina sadaka haɗe da aikawa gidan marayu musamman gidan marayun da azuma ta yi rayuwa a cikinsa shekarar majid ashirin ya kammala karatun digiri ɗinsa na farko a ƙasar portugal inda daga nan kuma ya wuce London don yin digiri ɗinsa na biyu. Daga wannan lokacin kasuwanci na da shi ya ja baya, saboda bana samun wadataccen lokacin zuwa gare shi. Haka shi ma ko na je yakan yi baya-baya da ni saboda wani dalili nasa da har yanzu ban sani ba. Ya kammala digiri ɗinsa na biyu a lokacin yana da shekaru ashirin da biyar. Ya zama matashin saurayi mai rayuwa da samartaka wajen aikinsa. Yana taimaka min kwarai a wajen kamfanina inda yana da shekara ashirin da bakwai ya buɗe nasa kamfanin mai suna M&J da ke ƙasar Italy. Tun daga lokacin darajarsa take ƙara sama a koda yaushe. Da ni ne nake masa wahalar gani, amma sai ya zamana shi yake min wahalar gani. A kowane majallu hotonsa ne yake yawo, kasancewarsa matashin saurayi da kuma kuɗi. Yakan karɓi award na matsayi daban-daban, yayin da ni ma nake nawa sana'ar. sai dai nakan zo Najeriya saɓanin shi da baya damuwa da zuwa Najeriya. Domin a shekaru hudu bai wuce ya zo sau ɗaya ba. Nan ma idan ya zo kowa week baya yi yake komawa. Hakan ma kuma yakan zo ne kawai saboda ya san amminsa ta yi rayuwa a nan. Hakika shekaru sun tafi somaya, rayuwa kuma ta samu sauye-sauye da dama. Ci gaba ne ke faruwa a koda yaushe. Sai dai kawai 'yan matsalolin da ba za a rasa ba. domin Majid na girma na fahimci cewar yana fama da wani irin matsanancin ciwon kai. Duk da na kai shi asibitoci da dama, amma abu ɗaya suke faɗa, shine sun kasa gano kan ciwon. Wanda hakan ya sa dole maka haƙura saboda maganin hana zugin da yake sha. Kamar kuma yadda na ƙi yin aure, haka ma 'yar uwata Kaltum, wacce take zaune a nan Najeriya. Shi dai ta kan iya ziyartar wasu ƙasashen. Yayin da ɗanta Sultan ke aiki a ƙasar Yamai, sai dai shi yana zuwa akai-akai saboda mahaifiyarsa tabbas ba zan iya faɗan wasu abubuwan banda wannan ba iyakar abin da na sani kenan a duk sanda na so ganawa da majid to sai na nemi appointment kuskuren farko na rayuwa ta kuwa shine rashin sanin abin da ke zuciyarsa ba na gane damuwarsa somaya hannu ya sa ya share hawayen da suka zubo masa cike da jin zafi da daɗi da kuma ciwon abin da zai faɗa ɗin ya ce shekaru biyu kenan yanzu da yake zaune a waje ɗaya ni kaina ban san me ya dawo da shi najeriya ba jin ya dawo najeriya ɗin ne kuma yasa ni ma na biyo shi sai dai abin da na tarar ya zo ta tunani na. saboda tun da na zo ban yi ido hudu da shi ba a kullum kulle kansa yake yi a ɗaki mai tsananin duhu idan kai masa magana kuma baya amsawa da fara na yi tunanin depression ne na kasuwanci ne ke damunsa saboda a matsayina na ɗan kasuwa na san hakan na iya faruwa sai dai abin da ya so girgiza ni a lokacin da na fahimci cewa ko sallah baya yi baya cin abinci na so jin wani abu daga gare shi amma maya. ban samu damar hakan ba har yau ban san menene dalili ko kuma musabbabin ciwon ba rana ɗaya kawai muka ji ihu da kururuwarsa daga wannan ranar kalmar sunan majinun ya hau kan sunansa daga wannan ranar somaya komai ya tsaya bugun zuciya haɗi da fatan da ke rayuwa a cikin zuciyarsa duk suka mutu rana ɗaya da ta kawar da kyakkyawan tunani ta kuma sauya rayuwar majid wanda har zuwa yanzu yake zaune a haka a duniyan nan babu inda ba mu shiga ba amma babu maganin wannan matsalar abu ɗaya kawai likitoci ke faɗa shine matsalar daga ƙwaƙwalwarsa take kuma daga cikin brain ɗinsa abin yake kwakwalwarsa ce ta taɓu a cewarsu ba a kuma san ranar warkewarsa ba ina jin ciwon somaya a kullum idan na kalli majid a haka tun muna ɓoyewa duniya abin da ya faru amma abin ya riga da ya bayyana ko ina jita-jita ake a cewar mds shugaban kamfanin mj ya haukace a ko ina manema labarai neman gaskiyar lamarin suke yi amma mun kasa ba su damar hakan ina cikin damuwa somaya domin Majid a halin yanzu kunci kawai ya sani shi kaɗai yake rayuwa a cikin kaɗaici rashin azuma ya yi mana miki a cikin zuciyarmu domin da a ce tana nan da Majid dole zai zama a cikin kulawa amma duk da hakan ko kaɗan ban taɓa kawowa a raina cewar na nemi abokiyar zama ba saboda shi ɗin mai rauni ne yana da tabo a tattare da shi mai wuyar gogewa a kuma sanin da na yi masa sau ɗaya tak bai taɓa cewa yana son wata ƴa mace ba a rayuwarsa domin kowace irin ma'amala ce idan za ta haɗa shi da mata janye jikinsa yake yi sai dai ko da dr muhammad bulama ya kawo shawarar akan a nema masa abokiyar zama banki ba saboda kasancewarsa family doctor ɗinmu wanda yake tamkar ɗan uwa a gare mu domin shi yake kula da lafiyar majid ɗin a koda yaushe kaddara ce ta haɗa ki da mu somaya Kaddara da bamu san me za ta haifar ba a nan gaba sai dai a cikin 'yan kwanakin nan da kika yi a gidan nan na fahimci cewar majiji yana matuƙar buƙatar ki a rayuwarsa ke ce wacce za ta zame masa bango kuma majingina somaya tabbas ke ce Florian Daud ɗin ya faɗa yana ne kai dubansa ga somaya bayan ya sa abu ya share hawayen da ke idanuwansa gami da ɗan sakin murmushin da ke bayyana ciwon da ke cikin zuciyarsa ba tare kuma da ya ji cewar zai iya jure zama a cikin falon ba ya miƙe tare da ficewa zafafan hawayen da ke gangarowa daga cikin idanuwanta ta sanya hannu ta share haɗe da ɗago da kanta ta ɗago da kanta a hankali ta kai dubanta ga ƙofar ɗakin nasa wani irin rauni take ji a cikin zuciyarta fiye da da yayin da sassan jikinta kuwa ke amsar wani muhimmin saƙo da ke gudana a cikin jininta wanda hakan ya sa ta miƙe a hankali cikin sanyin da jikin nata yi ta nufi ɗakin nasa a hankali ta murɗa mabuɗin ƙofar ta shiga bakin ta ɗauke da sallama sallamar da ta san babu mai amsa mata da mamaki ɗauke a fuskarta take karewa ko ina da ke cikin ɗakin kallo saboda rashin ganinsa da ta yi wanda hakan yasa ta saki kofar da sauri ta karasa shigowa wanda sai a lokacin ne kuma idanuwanta suka sauka kan ƙafarsa da suka bayyana ta gefen kujera hakan yasa a hankali da kuma yanayi na sanda ta soma takowa har zuwa jikin kujera zuciyarta na mata wani iri yadda take jin jikinta duk a sanyi. tamkar wacce take son fashewa da kuka kuwa haka yanayin ta yake kura ta isa wajen kuwa kasancewar yana kwanci a bayan kujeran ne isa ta ɗan leƙawa a hankali ta sauke idanuwanta a kansa sabbin hawaye ne suka silalo daga cikin idanuwan nata saboda ganinsa da ta a haka inda yake kwanciya da ne jikinsa waje ɗaya ka da ransa idanuwansa tabbas a duniya za ta ce ba ta taɓa jin tausayin wani abu ba kamar sa rauninta a kansa na daban ne haka ma abin da take ji a kansa na musamman ne ba wai kawai a cikin tunani da zuciyarta yake mata yawo ba har cikin jininta da ɓargonta juyawa ce a nitsa ta karasa ta ɗauko ba da lausan blanket ɗin da ke kan gado tare da fulo saboda ta san cewar dole a yadda ya kwanta a ƙasa zai ji sanyi a tunaninta bacci yake yi wanda hakan ya sa ta karaso ta da sunkuyowa a sanye ta rufa masa blanket ɗin ta da turkusawa akan gwiwoyinta Cikin nutsuwa ta sanya tafukan hannayenta masu matuƙar taushi ta ɗago da kan nasa. Filin da ke ɗayan hannun nata ta sanya masa a ƙasa ta da mai da kan nasa ta ajiye a hankali haɗi da leƙa fuskarsa. Wacce dogon gashin kansa ya rufe rabinta. Kyakkyawan lipsinsa kawai ta iya kallo wanda hakan ya sa ta jinyar a cikin jikinta. Cikin sauri ta janye idanuwanta ta da fusgo numfashinta da ke ƙoƙarin ɗaukewa saboda zubawar da tsigar jikinta ke yi. a hankali kuma ta miƙe zai tare su mu wa ɗakin kallo ƙofar da ta fi tunani nan ne toilet ta nufa a ɗarare kuma ta murɗa mabuɗin ƙofar ta shiga cikin toilet ɗin kamar yadda ta tunani kuwa toilet ne amma ba irin gama garin toilet ɗin nan ba domin yana da girma sosai an kuma ƙawata cikinsa da abubuwa kala-kala tabbas ba ta taɓa ganin irin toilet ɗin ba sai dai duk da haɗuwarsa ba shi ne a gabanta ba yanzu na'urar da ke bada ruwan ɗumi ta kunna tare kuma da sa wani abu kamar bahu ta tarin ruwa. kana kuma a nutse ta zaro wani ɗaya daga cikin tawul ɗin da ke cikin wani gilas ɗaukan bahon ta yi ta fito halin ta riƙe da wani tawul ɗin kai tsaye kuwa inda yake kwancen ta koma ta da durƙusawa a daidai saitin ƙafafuwansa fuskar sa ta kuma kallo a karo na biyu don har yanzu a tunaninta bacci yake yi hakan ya sa ta ɗan matsowa ta da tsoma wannan tawul ɗin da ke hannunta a cikin ruwan ɗumin har sai da yi wajen mintuna shida kafin ta cire hannayenta ta sa a hankali ta ɗago ƙafar tasa wacce ke da ciwo ta ɗora a bisa cinyarta a sanye kuma cikin lallami gudun kada ya ji zafi sosai ta manna jiƙaƙƙen tawul ɗin akan babbar yatsar tasa da ya kumbura majid kuwa idanuwan sai kuma rintsewa da ƙarfi ba wai don jin zafi da ya ji na ruwan da kuma taɓa ciwon nasa da ta ba a'a na saukar tafin hannunta a cikin nasa tafin ƙafar ne wanda hakan ya sa shi jin wani abu na dukan zuciyarsa da kuma kwakwalwarsa kamar kuma yadda ya rinsa idanuwansa haka ita ma sumayin ta lamshe nata idanu cike da tausayinsa saboda ganin ya da kafar tasa ta kumbura sosai jin alamar yana motsa kafar ne kuma ya sa ta a hankali ta bude idanunta ta da sassauta rikon tawul din na san yana jin zafi ta faɗa a raunace gami da ɗan sunkuyo da kanta a sanye kuma da yanayi na son rage masa raɗaɗi da ta san yana ji ta kawo bakinta daidai saitin babbar yatsan nasa yadda kuma tank ɗinta ta haɗa cikin sanyi ta soma hura masa sassanyen iska daga bakinta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinsa ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku iya tuntuɓar mutu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albishirin ku mata yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe bane kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra ku daga jin wannan suna kun san akwai wani sirri zaki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi karfin wulakanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske ga masu buƙatar wannan shi umar mallaka za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 01 nai wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku ta luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MD akan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kati ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata mai ƙoƙari kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar kamar haka 081 42 80 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf ko daga jin wannan sunan kun san zaki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba. gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf idan oga ya tunkaro ki ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara domin duk inda ni'ima take to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma kiba mai yawa. Wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimin yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka yar uwa ga dama gare ki ki yi amfani da boys slimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS Haka nan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zumku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace domin shi wannan magani gina smutin ɗin fata ta koma luwai-luwai haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntubar mu ta nambar wayan mu kamar haka wato 081 42 80 0199 sannan magungunan mu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa don haka ga masu buƙatar yin odar magungunan su za su iya tuntubar mu ta nambar wayan mu kamar haka wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da tirarraka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da tirarraka ingantattu wanda duk inda kika gifta ƙamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da ƙamshi aka samu Ga masu buƙatar turarrukan za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayan mu wato 081 42 80